السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي وعليكم السلام والله العظيم إن يومك تنسى في آخر خافته نعم wato wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna min albishirinka goro wallahi al'azim al-qudrati nayi mafarki ka na ganka akan sarautar garin nan ka ga masarki kirka ji komai dan maburin mu dan asali dan kasar mu dan jihar mu wallahi al'azim al-qudrati mu dora shi akan shugabancin sarautar na babban goro an san garin ku garin ku warawa ne dan lasan duk ko wanda ya san dan lasan mm, ya san gidan galadi ya san gidan galadi eh. shi kuma galadi ma da an ce alhaji musa mahaifin gari haka ne hako <laughs> wannan duk wannan ba nuni ba ne saboda haka mu abin da za mu yi eh. sai mu ci gaba da gode wa Allah da kuma san annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan allah wa mita ta allah ya kara mana san annabi ba kana da sana'a ba mu kuma jama'a allah ya kara masa san mu ba kana da sana'a ba kana da sana'a kana taimako ai na sai ma ku kuma na bin yaye na to ci gaba da bin iyayenka ka ci gaba da taimako na man ya tawakkal ala allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da allah subhanahu wa ta'ala to allah ya isar masa inna allaha baligh al-amr qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadara Muhammadu sallallahu alaihi wasallama muke ci. Haka ne. Shi kenan. Yawa na gode. Na gode madalla. Masha Allah. lam alaikum. Wayo Allah la ilaha illallah Allah mun gode ma. Allah Allah ka tsara annabi karama. gida. Mm. Me faru? Wato shine yasa in abu na ciwa rai ya same ka. To kakkan kai ɓaci. wallahi ina towa akan hanya sai maka haɗu da da kaula Iki ya mafarki da ni, na zama ni wani ne a garin nan. Da ka tsara garin nan gaba ɗaya? Eh, eh. Allah ya sa ya tabbata mai gida. Na zama ni wani ne a nan gari to kika ko ai dole sai a gode Allah ko dole mu gode wa Allah mai gida. Tunda ita sarauta ba sai lalle ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta rawani. Gaskiya ne wannan. Sarauta uh, uh, mulkin nan da ake ta ta ko ko kanzila ne ko ciyama ne ba sarauta ba ce? Sarauta ce. A'a. tana ce gwamna. ha Allah isa mai gida ko sanata ko ko ko dan majalisa gaskiya ne mai gida amma ne farin ciki da wannan alkawari to Allah tabbatar da shi mai gida amin ne farin ciki a ce masarautar babban goro a ce kai aka danka mai gida an yi jinjina ka ga mun gode wa Allah saboda duk abin da muke yi muna cin albarkata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne mai kuma duk masoyin annabi ya so mu dole eh in mutum mai kauna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne to zai kaunace mu kuma ne kake burge ne kake bin iyayenka saboda kafin mai gida a'a kake bin jama'a sau da mai gida ba reni ba wulakanci a dole mutum ya gama da duniya lafiya mai gida to wannan gaskiya ne akwai mukaddari ne daga ubangiji eh, ai shine za kullun a kullun nan maza sai ce alhamdulillah nagode wa Allah gaskiya ne ta eh, Allah ka kara annabi karama mu kuma Allah ka kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam eh. amin amin dan adam dai mai rai ne